Idan ba ku manta ba, wata mata da ke zaune a ƙasar Saudiyya ta ɗauki hotunan tsiraicinta ta sa a shafin ta na TikTok, a yayin da waɗansu mutane musamman mata suke ta ganin abin da ta yi bai dace ba, aka yi ta ce-ce-ku-ce tsakanin al'umma. To, matan nan dai yanzu ta fito ta ba wa al'ummar Musulmin duniya haƙuri, a cewarta, tana mai bayar da haƙuri. wa dukkanin wanda ya gani bai ji daɗi ba saboda ta yi abin ne a bisa rashin sani ba ma ta san ta yi wannan ba duk da dai cewa a lokacin da matar take ɗaukar hoton tsiraicinta akwai kyamara a gabanta tana gyarawa amma hakan ya sa dai ta fito domin kare kanta tana mai bayar da haƙuri mata mazauna ƙasar Saudiyya suna ta cece ce!" mata mazauna 'yan Najeriya suna ta cece ce a kan rashin dacewar al'amarin, wanda kamata ya yi a ce yarinya ce ƙarama ce wannan ba babba kamar wannan ba, a yayin da waɗansu kuma suke ba da shawarwari kamar haka: Ya kamata a ce dukkanin mata su kasance masu kula da tsiraicinsu ko da a waya ne bai kamata a ce mace ta ɗauki hotunan tsiraicinta ta aje a wayarta ba, saboda wani zai iya ɗaukar wayar ya gani ya kuma tura a wayarsa. ƙarshe sai ka ga abin ya je inda ba a yi tsammani ba Allah ka shiryar da mu da zuri'ar mu baki ɗaya ku yi mana likin ku danna ƙararrawa ku yi mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mu